Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol dukkan su a zangon FM. A mai ana iya jin VOA Africa a kan mita 200.5. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne ke farin cikin jin ragaman shirin a wannan hantsi. Bangiji subhanahu wa ta'ala a duk alkur'ani a wuri ɗaya ya magana hajji ya magana umra amma ciyarwa misalin tallafawa a ba da abinci sama da ɗari uku Allah ya magana su alkur'ani ibada kai da kai ta ba don Allah ba wannan baki ɗayan tariye ce mataimakin limamin masallacin murtala da ke kano aka je kan masu shirin tafiya umra alhali akwai 'yan najeriya da ba su da abin da za su ce za mu kawo muku kashi na biyu na wannan rahoto ba labaran duniya za ku ji wani rikici da ya barke tsakanin shugabannin karamar hukumar silja a jihar naja da kuma wasu mutane da suke zargin ana su a kwace musu filaye usman kabara na tafi da shirin na kasa ba kasa ba yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Kusan shekara ɗaya bayan da manyan ƙasashen duniya suka ba da sanarwar kulle yarjejeniyar nukiliya da ƙasar Iran ta tarihi kuma watanni hudu bayan an ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar har yanzu wakilan Majalisar Dokokin Amurka suna nuna ta baba sosai akan yarjejeniyar da kuma irin abin da ka biyo baya. Damuwa akan yadda Iran za ta mutunta alkawarin da ta yi na lokaci mai tsawo da kuma yadda amurka za ta mai da martani ga wasu ayyuka ko kuma take-taken iran da ba su shafi yarjejeniyar ba suna daga cikin batutuwan da aka taɓo a lokacin da wani kwamiti ya yi wa jami'an baitulmalan amurka tambayoyi jiya laraba a farkon wannan watan iran ta yi gwajin makami mai linzami gwaji na baya-bayan nan da ta yi cikin gwaje-gwajen da ta yi tun lokacin da aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar a watan janairu yarjejeniyar da iran ta kulla da manyan kasashen duniya ba ta hana ta yin irin waɗannan gwaje-gwaje ba to amma wani ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci iran da kada ta gudanar da irin waɗannan gwaje-gwajen gwaje-gwajen da amurka da kuma wasu ƙawayenta a gabas ta tsakiya suka ɗauka hali ne na tsokanar faɗa. Wani rahoton jami'in bincike na ma'aikatar harkokin wajen Amurka da aka kwarmata ya gano cewa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da sauran sakatarorin baya ba su bi ka'idodin barazanar tsaro a lokacin da suke amfani da kafar sadarwar imel ta raɗin kansu wajen gudanar da ayyukan gwamnati ba. yau alhamis ya kamata a ce an gabatar da wannan rahoto to amma cikin sauri ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta kira wani taron yan jarida jiya laraba domin amsa tambayoyi akan sakamakon binciken ko kuma rahoton manyan jami'ai sun ce babu shaidar cewa hillary clinton ta nemi izinin yin amfani da akwatin imel ɗinta ta wajen gudanar da ayyukan gwamnati kuma ya kamata a ce ta nemi izini rahoton bai bayyana abin da ya sa hillary clinton ba ta nemi izini ba to amma ya ce babu wata dokar da ta hana amfani da akwatin imel na raɗin kai muddin an kiyaye ka'idodi da ko kuma sharuɗan tsaro To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin idan Allah ya kai mu aka shirya wata kotu a ƙasar Senegal za ta yanke hukunci a kan shari'ar da ake wa tsohon shugaban Chadi Hissan Habre wanda ya yi mulkin kama karya. Wata kotu ta musamman a birnin Dakar ta yi wa tsohon shugaban shari'a a kan caje-cajen aikatawa bani Adamu laifi da musgunawa jama'a da kuma aikata laifuffukan yaƙi. Yanke hukuncin zai kawo ƙarshen fafutukar ganin an hukunta hisan Habre a ƙasar Senegal, inda ya arce kuma tun lokacin da aka hamɓar da gwamnatinsa a wani juyin mulki a 1990 yake zaune a can ƙasar. Reid Brady na ƙungiyar hankoron kare haƙƙin jama'a ta Human Rights Watch ya ce an shafe shekaru 25 ana fafutukar ganin wanzuwar haka. Wannan ne kuma karan farko a tarihin duniya. da wata kotu a wata ƙasar za ta yanke wa tsohon shugaban wata ƙasa hukunci a kan zargin keta hakkin jama'a. Wata matukiyar jirgin sama rundunar sojin Ukraine Nadia Savchenko wacce ta share kusan shekaru biyu a wani gidan yarin ƙasar Rasha ta koma gida yadda aka mata tarbon jaruma. An sako Nadia bisa wani shiri na musayar fursunoni tsakanin Ukraine da kuma Rasha. jiya laraba na da shevchenko ta isa birnin kiev da shugaban kasar petro poroshenko ya bata lambar yabo mafi girma a kasar a wajen wani biki tun farko wasu sojojin rashi guda biyu su ma sun koma birnin moscow a zaman wani bangare na musayar fursunonin da aka yi tsakanin kasashen biyu sojojin guda biyu sojoji ne na musamman na kasar rasha waɗanda aka kama lokacin da sakewa rasha wani aikin sirri a ukraine wata kotun kasar rasha ta yanke wa nadiya hukuncin ɗaurin shekaru ashirin da biyu, bayan an same ta da laifin kashe 'yan jaridar kasar rasha guda biyu a gabashin ukraine labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka nan washington dc wakilin sashen hausa a jihar Niger Najeriya Mustapha Nasir Batsari ya ce mazauna yankin karamar hukumar Sulaja wasu daga cikinsu suna zargin shugabannin karamar hukumar da shirin kwace musu filaye. Wasu al'ummomin da ke zaune a garin Sulaja ta jihar Niger tarayyar Najeriya sun zargi shugabannin ƙaramar hukumar ta Sulaja da yunkurin ƙwace masu filayen da suka gada tun daga iyaye da kakanninsu. Waɗanda lamarin ya shafa dai sun ci al'amarin fa ya ta'azzara domin kuwa har ta kai ga shugabannin ƙaramar hukumar ta Sulaja sun tura jami'ansu ɗauke da makamai inda har suka jikkata akalla mutane biyar a wannan yanki mai suna injiniya barracks malam umar sa'idu mazaunin yankin ne ga abin da ya shaida min ta wayar salula halin da ake cikin ka ana cikin wani mawuyacin hali domin sun raunana mutane da yawa a kai akwai wanda suka fasa musu kai akwai wanda suka musu addana a ciki hmm. wanda mu muna tunanin gwamnati idan ba ta ɗauki mataki ba gaskiya za a iya samun matsala cikin ƙurarren lokaci wanda ba a tunani a garin Suleja. Shi ma dai Ahmad Lawal lamarin ya shafe shi. Wadai muna da gonakinmu da muka gada daga iyayenmu da kakar. Sai ga shi lokacin ba tare da tuntubanmu ba sun shiga sun tura mutane suna auna wuraren nan suna cewa za su yi asusun ba mutane. Dan majalisar dokokin jihar Niger mai wakiltar yankin karamar hukumar ta Sullaja Honorable Sha'ibu Liman Iya ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. An raunana ma waɗansu an ji musu ciwo sakamakon wannan auka wanda su jami'an gwamnati suka yi a wurin. kamar kana da adadin mutanen da suka ji ciwo. akalla dai waɗanda aka ji musu ciwo sun fi mutane biyar yanzu gashi wannan abu yana gaban ku majalisa me za ku yi yanzu matakan da za mu ɗauka shine majalisa tana da ƙa'idodi da take bi wanda za ta saurari wannan koke na jama'a sana ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka A lokacin da na kira shugaban karamar hukumar ta Sulaja Ahmad Dukka Kasim ta waya domin jin ta bakinsu a kan lamarin ya ci baya da lokacin magana. Shi ma dai kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin filaye ta jihar Niger Honorable Halilu Zakari ya ce baya kusa a lokacin da sakataren yada labaran gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace ya kira shi domin ya yi magana da mu akan wannan batu. Kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala El Kana ya ce suna gudanar da bincike akan lamarin. Muna da bincike. bincike ne faru. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A cikin shirin safe mun kamo kashin farko na tsadar rayuwa da yadda hakan ya shafi rukunin al'umma daban-daban ga abinda wasu 'yan kasuwa a Kano suke ci gaba da cewa. sannan muna kira da gwamnati ta duyi halin da 'yan kasuwa suke ci a cikin wannan babu kaya ga azumi ya zo sannan kuma yanzu mutane suna ta ganin kamar 'yan kasuwa suke kara wannan kaya ko ba mu bane ba idan ake domin shi tsarin da aka shigo da wannan kaya ko wasu kamfuna na gida su ne suke kontrol din kasuwa gaba ki daya ka duba misali ka duba tsarin lemon kwalba ko kamfanin coca ai kayan kayan kayan sa bai tashi dubu indomi dukkan su ba tashi domin sun gado ganin da dayar ne da kamfani zuwa tela ne eh, amma misali za kayan kowa cola ba tashi amma ka duba ganin ga kayan abinci da ke shi a kusa kamfani da gidan wanda gwamnati ba su zama shigo da kayan suke da kayan farashin kuma sai a duwa ɗan kasuwa a ce shi ke da dafi su ma dai waɗannan 'yan kasuwa a kasuwar cinikayyar tufafi ta kantin kwari a nan kano na cewa saboda gaba ɗaya ɗan kasuwa yanzu duk wanda ka gani ka ce wasanni ca zai to kowa ka gani da matsalolin da suke damunsa babban matsalan ma dai ta rashin ciniki saboda ba kuɗi a hannun mutane harkokin duk sun zama abin da suka zama sai dai haƙuri sai dai mu koma ga Allah kuma ya ta'adda amma dai yanayin wannan canjin gwamnati tsakani da Allah an samu bazata saboda an samu matsala ta tsadar rayuwa mu babban abin da ya fi damun mu kenan abubuwan da duk ake tunanin za a samu canji a kansu maimakon abubuwa su zo su caccanja a samu sauƙin rayuwa ya zama to tsadar rayuwa a kashi saboda canjin kudaden kasashen wajen nan da ya zama matsala gwamnati ta je na bada dala cbn ai ne babban abin da ya kara haifo da kasuwanci matsala shi kuwa malam aminu ahmad tudun wada guda cikin ɗimbin masu bukata ta musamman wato na kasassu waɗanda galibinsu suna rayuwa ne akan tallafin rayuwa da agaji daga jama'a ya ce sai dai mu koma ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ina munna azumi ya to ban azumin yan Najeriya sai dai mu yi shi tunda Allah ne ya ce ayi ayi tunda yanzu a zaman da muke dan Najeriya yana fuskantar matsala babu abinci ba magani ba sutura ba ilimi ba gurin zama ba ruwa ba wuta ba hanya ba man fetur ba ga azumi na zuwa sai dai da yake Allah ga hurin rahimin ne to zai iya buɗo mana wata hanya da za mu sani da za yi azumi ba abin na siya a wannan kwaya ɗaya kuma ni kaina yanzu ina da sama da mutum goma sha biyar wanda sai na ba su wannan zan fito daga gida a cikin gida na kaɗai mu goma sha biyar ne a wannan wata mai alfarma ne dai da yawa daga cikin moda ta ke ƙoƙarin tafiya umara a can ƙasar saudi arabia domin ibadar umarar har ma ya zama al'ada sai an tafi wannan ibada a kowane watan ramadan in ya kewayo duk da cewa wasu daga cikin malamai na cewa ba da tallafi da ciyar da mabukata ya zarce umarar falala ko yaya matsayin tafiya umara a bana Malam Isaac Zubair shine na'ibin limamin masallacin Juma'a na Murtala a nan Kano. Bangiji subhanahu wa ta'ala a duk alkur'ani a wuri ɗaya ya yi magana hajji ya yi magana umra amma ciyarwa misalin tallafawa a ba da abinci sama da ɗari uku Allah ya magana su alkur'ani ibada kai da kai ta ba don Allah ba wannan baki ɗayan ta ce riya ko Allah baya karɓan aikin da aka yi riya hadisi ya tabbatar mana domin duk yadda za ka yi a ce kashi da mutum ɗari ko mutum ɗari biyar ka ɗauka yanzu mutum kusan miliyan ɗaya zai kashi a umran nan in ya sai buhu nawa zai samu a miliyan ɗin nan wani yanzu da shi da iyalinsa sai su kashi miliyan goma a wannan tafiya ka sai abincin miliyan goma ka ba da shi a area ko a san kaciyar kuma Allah zai dube ka da rahama zai maka taimako fiye da yadda kake zaton Allah zai maka kyautatawa al'umma shine gyaran alakar bawa da ubangijinsa akwai wanda fa za a gama komai zai tafi aljanna makwabci rike shi ice gidana ya kwana da yunwa sun ci sun koshi da iyalansa ni mun kwana da yunwa gashi makwabci na ne Allah a fitar min da na kuma a tsare shi a fitar da haƙƙi Dan haka kaga wannan ashe kuskure ne ka tafi gabar makwabtanka a cikin wahala ka je don ka burge ko don ko ba don burge ka je ba wannan haƙƙin yana nan. Malam Isaac Zubair kenan na'ibin limamin masallacin Juma'a na Murtala a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya. kai ga shirinmu na gaba sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefe da ke bisa inji. time. mutum bai shelanta ba a san mutum fa a san cinikinsa sa'ada zungun roga mu matasa waɗanda ba sa yin sa yin sa sahun mu ya hado Masu sauraro ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ya da za a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. A makonni da suka wuce da dama muna ta magana akan nakasa ba kasawa ba, to baya ga bangaren ilimi da sana'o'i. Shin akwai wasu wasanni da makafi guragu ko kuma makamantan haka suke iya yi? Wannan ce ta sa muka garzaya muka samu wani da ake kira Chibozu Martins, ɗan wasan kwallon kwando ne yana kuma buga hat tennis, wato kwallon nan da ake makatta daga nesa wancan ma ya mako maka ko kuma kwallon kan tebur da ake magana akai. Kafin mu tsindima cikin shirin ka'in da na'in, bari mu bi Zainab Babaji mu ji ci gaban da aka samu game da harkar nakasa a jihar Nasarawa a Najeriya. Zainab Gareki. Gwamnatin jihar Nasarawa ta gina makarantun horar da nakasassu sana'o'i da ba su ingantaccen ilimi don su tallafa wa rayuwarsu. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya shaida mun cewa nakasassu na da gagarumin gudunmawa da za su bayar wajen ci gaban ƙasa da al'umma in har suka samu ilimi mai inganci. A halin da muke ciki yanzu Nasarawa mun mun buɗe makarantu guda uku na kulawa da nakasassu a kowane shiya na mazaɓan sanata. Na lafiya zai zamanto ita ce cibiya wanda za a fara ma yaro tun daga elementary har ya kai kusan zuwa university ko kai kurma ne ko kai makaho ne ko mai jujuta ne ko wanda inna ta shashi ne ko duk wani abin da kake da shi da na na ƙasa wanda yaro ke samun wahala wurin gudanar da karatunsa a makaranta wanda aka yi shi na mutane marasa na ƙasa to mun kawo inda duk wanda yaronsa da na ƙasa ya kawo mana shi bai zama yaronsa ba kuma ya zama to yaron gwamnati da idan Allah za mu ba yaron na ilimi mu ba shi komai da komai ba tare da mun ce iyayen masu biya komai ba don na ƙasa ma kawai da Allah ya sa su ciki wannan babban ji daɗi ne dole mu gwamnati mu ga mun yanda za mu tallafa ma wanda suka na ƙasa kamar da muke taimaka ma wanda suke da cikakken lafiya. Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura Shugaban kungiyar makafin Najeriya reshen jihar Nasarawa, shugaba Oloshu, ya ce a kwanan nan ya kammala digirinsa na biyu a jami'a, kuma duk da shike bai samu aikin yi ba, ya yi imanin cewa ba da ilimi wani kasassu zai ba su damar dogaro da kansu. ya nuna gwamnatin na jihar mu ta kula da mu sa'anan kuma zai kawo mana zaman kai da kai eh, saboda irin wannan takan ba mu karfin gwiwa da cewa za mu iya za mu shiga yin komai da kanmu da kanmu ba tare da taimakon wani ba za mu iya yi illolin bara na da yawa ga reni ga su hasarurruka ubangiji ya taimake na makaranta zuwa digiri na biyu a yanzu babu aiki muna sa ido ga ubangiji da kuma gwamnati yadda za su taimaka su samu mana aiki. yi. Rahotanni na nuni da cewa akwai nakasassu fiye da miliyan goma a Najeriya wanda mafi yawansu a arewacin Najeriya suke. To muna godiya Zainab Babaji da fatan sauran jihohin ma za su yi koyi da jihar ta Nasarawa. To yanzu sai a biyo ni a ji yadda hirar tamu ta kasance da. Sunana Prince Chibuzo Martins Wankore. To za a ce Chibozo gashi kuma yana Hausa ya aka ka iya Hausa? Kaduna State a wurin ne a haife ni a sabon tasha a Kaduna State. Eh to dole dole a ji Hausa. <laughs> Da farko kai me ka ɗauki mutum dan yana da nakasa misali? Eh abin da ya faru yanzu ana kallon mu kaman ba abin da za mu iya mu yi ba. Mm. To gashi kuma ina waka ina cikin sports. Mm. Kamar na buga basketball on wheelchair. Eh wasan kwallon kwando din nan. Eh kwallon kwallon din na buga da wheelchair. Mm. Muna buga shi da keke. Eh. Basketball. Mm. Aha. To gashi kuma na buga long tennis kuma a wheelchair. Eh. na gudin mu. Na gani. So amma mutanen so a cikin wasa din kuma ni ni ne captain din su a mm. basketball a Imo State. Ni ne captain din su a basketball tennis a Imo eh, State. So mutanen da suna da kafa suna ce kaman ba abin da zamu mu iya mu yi ba. to gashi kuma muna muna yi abubuwa din nan dan dama ka ce min dazu da na kira ka ka ce min sai ka gama training kafin mu yi magana dama abin da ka je kana yi eh, kenan uh, yes gaskiya ne na ga maka wai na na bari na gama ina training hmm. lokacin da ka kira na ce maka na gama training ba a eh, eh, wannan a eh, long tennis a wurin da nake lokacin da ka kira ni. To kana ga wace irin dama ce ya kamata in an baku za ku iya taka rawa kamar kowane mutum saboda ai kwakwalwar ku lafiya lau take. To abun da ya kamata like kamar cewa a wurin basketball din nan ba mu da fili mai kyau ana wanda ana buga basketball. Mm. to gashi kuma bamu da wheelchair mai kyau abun mm. wasan mu bamu da shi da kyau eh wannan kujerar da ake hawa abun mm. wasa da mm keken da muna hawa mu buga to in an ba mu in mun samu duk abubuwa din nan mai kyau kamar irin na turai din za mu iya mu buga za mu za mu buga ma mu fi na mutanen turai din nan ture to amma misali ta bangaren gwamnati ya gwamnati take kallon ku ita kuma a ganin ka mm, gwamnati suna kokari suna kokari amma ya kamata mu muna nema su muna nema su dan kallon mu su shiga su sa idon sa wurin mu ba sa kulla da mu da yawa wato ya kamata su ƙara himma eh gaskiya ne to amma misali kaga ana ta magana akwai da ana son a yi dokar da za ta kula da hakkin ku ta kare muku mutuncin ku ka taba jin magana wannan dokar a'a to amma kaga a nan kasashen turai zaka ga akwai doka da ta ba da dama ko gini za a yi sai an muku wurin da za ku wuce ko mota ne ko jirgin kasa duk abin abin da za ku yi a nan muna ganin sai ana muku da sai an yi provision na wa'annan mutane mm-hmm. masu bukata din to kai yanzu a ganin ka me ya kamata a ce gwamnati ta yi muku a yanzu wanda ya kamata ku fara mora musamman da ake cikin siyasa maganar da kaya gaskiya ne kamar wurin mutane ture din nan mm. abubuwa din suna kula da su ba shine shine yasa na ce ba sa kula da mu mm. kamar yanzu kuma in kaman zo iya maka kaman wuce da muna amfani da shi ko keken mm. da muna amfani da shi ana kiran shi man power ka gane mm. to gashi kuma gidan da ba wani kamar cewa ya kamata kamar muna cikin daga yanzu ko na zo daga Imo State mun zo wani competition a eh, Lagos State a mm. table tennis mm. to ga shi kuma ba sponsor ba kudin mota mu kawai mun sponsor kanmu duk lokacin da an kira cewa za a yi wani competition haka ko mm. za a yi wani ya kamata a ce auna da kudin a ba mu mota zuwa wurin kuma in mun zo nan za a baya kudin mu kuɗin gidan da za mu kwana kuɗin abinci abubuwa din nan ya kamata eh, su sa hannu abun to ga shi kuma muna neman sponsor eh, duk state din ba sa kokari a ce state din nan ba duk state din a irin su wato ku kenan maimakon aje ai tabara ai wai sai kuka ce to bari mu buga wasanni wanda za mu kawo ƙasa daraja to amma kuma ba a kula da ku to yanzu misali wannan rashin kulawar da ake muku menene kiran da za ka yi ma mutane da gwamnatin kanta suna so su taimake mu yayi kamata su taimake dukan mu su kula da mu da kyau yawa kaman cewa duk an je kaman competition din nan mm. a kasan waje mm. yayi kamata a dan ba mu allowance din abun izuma ka san duk abun da wurin da ka je kaman in ka buga kullu in ka gama buga mm. duk abun da ka buga in ka je wani wuri ko in ka zo ya kamata a baka alawan sinka da komi da komi a baka ka gane ko gashi kuma in kaman cewa ka ga in ka ji kaman ka tafi ka samu wani wani abu kaman irin wannan medals din nan ko mm, ya kamata a mm. biya ka a mm. magana medals ne a biya ka kuɗin shi ke kuma da yalin ka zaka dinga jin daɗi in kuma kana so ka fita kuma yalin ta za su ce wai eh, to a ba komi ka ke kawai ba wani abu haka ne to yanzu kaman kai zaka kai shekara nawa 40 years 40 to to to amma a shekara eh. yanzu 40 din nan Uh, kana tunanin cewa yara da za su dawo taso a baya wanda suke da irin wannan nakasar ya ya kamata a tare su saboda maganar eh. makaranta kila kai ma kayi makaranta ko? Eh, kamata su je makaranta ya gaskiya ne mm. kamar cewa tun da muna sports mm. ba wai in kana sports ba za ka ta makaranta ba in kana sports ma kai ka je ka ya kamata ka je makaranta ka dinga hada su biyu haka ne ma mun yi lokacin da lokacin namu eh. muna zuwa makaranta muna zuwa training kuma to ba wai mm. makaranta ya hana ka zuwa sports ta iya ina kai tsaya da karatu kai kai kai kamar jami'a haka ko sakandaren ka da sauran ko makamancin haka Eh, na gama eh, primary school um, din eh, e a Kaduna. Mm. Secondary school dina kuma na gama shi a government day secondary school a Kaduna. Oh, a Kaduna eh. Na gama na zuna yi wannan dina a Poli. Eh, ta Kaduna din? Eh, a oh. Kaduna kuma. A takaice dai kai karatu har jami'a kenan. Eh, A madadin Mr. Chibozo Martins da kuma duk waɗanda suka sa hannu wajen kammaluwan wannan shiri, Tsubahiro Diodone shi ne ya haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. da lagai da malamai yanzu kusan karfe uku da minti ashirin da shida sashen Hausa na muryar Amurka ke magana ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma da akwatin saƙonni. Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Manur ɗan uwa mai Allah na jiga da fargen. Yana roƙon 'yan kasuwa da tireda da kayan masarufin rayuwa da al'amuran rayuwa su dizi Allah su dizi annabi. Illa dai Allah ya kamu zamani na kuka da rashin tausayi don Allah a tausaya a bisa halin da talakawa suke ciki daga ɗan uwa mai Allah. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Imbir jihar Yobe. Hakika muna kira ga gwamna Ibrahim Gaidan bai taimaka wannan doka ta karfe goma da muka yi tsawon shekara da shekaru muna cikinta. Ya kamata ya duba saboda sana'o'i ga kuma azumi da muke tunkara ya kokarin cire mana wannan doka na gode salamu alaikum murin Amurka mai magana Yusuf Tela mai hula. Ina taya mai girman shugaban ƙasa Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakin shi Farfesa Wasu Banjo murnar cika shekara daya a karaga mulkin Najeriya. Allah kara wa Buhari tsawon rai da nisan kwana da cika alkawarin da ya ɗauka mai talakawan Najeriya. Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Kusan shekara ɗaya bayan da manyan ƙasashen duniya suka ba da sanarwar ƙulla yarjejeniyar nukiliya da ƙasar Iran ta tarihi kuma watanni hudu bayan an ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar. Har yanzu wakilan Majalisar Dokokin Amurka suna nuna tababa a akan yarjejeniyar da kuma irin abin da ka biyo baya. Damuwa a kan yadda Iran za ta mutunta alkawarin da ta yi na lokaci mai tsawo da kuma yadda Amurka za ta mai da martani ga wasu ayyuka ko kuma take-taken Iran da ba su shafi yarjejeniyar ba suna daga cikin batutuwan da aka tabo a lokacin da wani kwamiti ya yi wa jami'an malam Amurka tambayoyi jiya Laraba. Wani rahoton jami'in binciken ma'aikatar harkokin wajen Amurka da aka kwarmata ya gano cewa tsohuwar a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da sauran sakatarorin baya ba su bi ƙa'idodin barazanar tsaro a lokacin da suke amfani da kafar sadarwar ilmer wato imel ta raɗin kansu wajen gudanar da ayyukan gwamnati ba yau alhamis ya kamata a ce an gabatar da rahoton to amma cikin sauri ma'aikatar harkokin wajen amurka ta kira wani taron 'yan jarida a jiya laraba domin ansa tambayoyi akan sakamakon binciken ko kuma rahoton manyan jami'ai sun ce babu shaida cewa hillary clinton ta nemi izinin yin amfani da akwatin imel ɗinta wajen gudanar da ayyukan gwamnati kuma ya kamata a ce ta nemi izini a ranar litinin idan allah ya kai mu aka shirya wata kotu a ƙasar senegal za ta yanke hukunci a kan shari'a da ake wa tsohon shugaban chadi hisan habre wata kotu ta musamman a birnin dakar ta yi wa babban tsohon shugaban shari'a akan caje-cajen aikatawa bani adamu laifi da musgunawa jama'a da kuma aikata laifuffukan yaƙi. ta gaishe ki da haka Allah ya kama karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin sai bango ya tsage na jin mai alin kamar na madadin ta wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodone wadda kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Zubairu da ya rika masa a nan nesa bai mamali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.